وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah magagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum cikin yardarsa da ikonsa yau ma mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba addu'a a cikin wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma shine wuni na goma ga watan ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda shine sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya muna roƙon Allah mala kuke datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da sittin da shida wato lokacin da Allah maɗaukaki ba mu labarin wasu mutanen banu isra'ila waɗanda malamai suka ce a wani gari da ake ce da shi garin aila a yankin sham wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan mutane an yi su ne lokacin annabi dawudu alaihi salam ubangiji ta ala ya haramta musu su na kifi amma suka je suka dinga yi suka yi ta yi dabaru wanda za su yi su din daga baya aka samu masu wazi a cikinsu suna musu wazi suka kasu kashi uku kashi na farko suna wazi. kashi na biyu suna sun da allah maɗaukaki ya hana su kashi na uku kuma su ba su ba amma ba su wa'azi ba muka ce Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa ya tseratar da waɗanda suke wa'azi kuma ya halakar da waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar saba masa da yin su a ranar asabar da Allah maɗaukaki hana su to haka su ma kashi na uku wanda ba su wa'azin ba muka ce ingantacciyar magana a ikrima almajirin abdullahi dan abbasin yace sai da ya gamsar da Abdullahi dan Abbas cewa lalle Allah madaukaki su ma ya kirtar da su a karshen karatun mu na jiya mun yi magana akan a su waɗannan mutane banu Isra'ila da Allah madaukaki shafe su ya mai da su burara baka ce wasu malamai suna ganin cewa ta yiwuwa a cikin biranen da suke rayuwa yau a bayan kasa akwai wa'ancan sauran ragowar wa'ancan burara bal ba burara kawai ba suka ce dukkan wani abin da aka shafe domin Allah madaukaki ya shafe banu Isra'ila ba karo ɗaya ba an shafe wasu sun zamo aladu wasu an shafe sun zamo birai to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa lalle wannan al'ummar da aka shafe din suna nan suna ci gaba da rayuwa har yanzu za a iya samun tsatsin su waɗannan malamai da suka ce za a iya samun tsatsin su sun kafa hujja da wasu hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin da zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa fuqidat ummatun min bani isra'il la yudra ma fa'alat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce an rasa wata al'umma daga cikin al'ummar banu isra'ila ba a san ina ta tafi ba aka neme ta aka rasa a wata riwaya Wala'ura illa annaha alfa'ru manzon Allah yace ni ina ganin wannan al'ummar ta banu Isra'ila da aka rasa ina ganin kamar beraye ne da suke rayuwa yau su ne aka mayar da su suka koma berayen yace ala tarawna annaha iza wudi'at laha albanul ibil lam ya yace ba kwa gani idan an sanya musu nonon raƙumi ba sa sha wa idza wudi'at laha albanu sha sharibat amma idan aka sanya musu nonon awaki ko tumaki sai ga suna sha to da wannan hadisi gina hadisi na farko waɗanda suka kafa hujja da shi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana ganin ma'ana yana zaton an mai da su beraye ne shi yasa ya ce idan an sa wa beraye nonon raƙumi ba sa sha saboda banu isra'ila ba sa cin naman raƙumi ba sa shan nonon raƙumi domin Allah maɗaukaki ya ba mu labarin Isra'il annabi Yaqubu alaihi salam ya haramta wa kansa nono nonon raƙumi da naman raƙumi kamar yadda Allah maɗaukaki ce kullu da'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura dukkan dangin abinci halal ne wa 'ya'yan Yaqubu alaihi salam sai dai abin da shi ƙubin ya haramta wa kansa abin da ya haramta wa kansa shine raƙumi Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da wata jarrabawa sai ya ce duk lokacin da Allah maɗaukaki ya fitar da shi daga wannan jarrabawar ya yi bakance mafi soyuwar abincinsa zai haramta wa kansa ba zai ci ba mafi soyuwar abin shansa ba zai sake sha ba kuma sai Allah maɗaukaki ya fitar da shi daga jarrabawar da haka sai da da cewa mafi soyuwan abinci a wajensa shine namar raƙumi da haka sai dai da ci raƙumi mafi soyuwan abin sha a wajensa shine nonar raƙumi da haka sai dai da sha to daga nan banu isra'ila suka samu asalin wato haramcin nono nonar raƙumi da kuma namar raƙumi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi yasa waɗannan berayen mai yiwa su ne wa'intan mutanen da aka shafe saboda kaga waɗannan berayen idan aka samu musu nonar raƙumi ba sa sha amma idan aka sa su nonon tumaki ko awaki sai ga suna sha wannan shine dalilin su na farko da yasa suka ce bararan nan ko alhanzir waɗanda aka shafe su aka mai da su barara da alade to lalle tsazon su yana nan suna ci gaba da rayuwa domin ga wasu ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an shafe su yana ganin cewa mai wabe raye hadisi na gaba da suka faka hujja da shi shine hadisin da imam muslim ya fitar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi dhabbin an zo masa da damu wata rana fa aba an yakulahu sai ya kitin zamu wa qala sai ce la'allahu min al-qurun al-ula allati musiqat ita mai yiwa ya zamo suna daga cikin jama'ar da suka gabace mutun dadin nan allati musiqat wanda aka shafe su aka mai da su alade dan haka aka mai da su aka mai da su wato wasu dabbobi to mai yiwa ya zamo shi wa wannan damon yana daga cikin wa'ancan mutane ne da aka shafe don haka sai manzon Allah bai ci ba shi ma wannan suka ce yana nuna kenan ashe suka iya yin tsatso su ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa an gane ko amma maganar da muka jayar jiya muka ce magana ingantacciya shine dukkan waɗanda Allah maɗaukaki shafe su cikin banu Isra'ila ba sa zama daga baya halakar da su Allah maɗaukaki ke ba sa yin tsatso saboda hadisi gangariya da ya tabbata a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna allaha lam yaj'al limasxin naslan wala aqiba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukaki bai taba sanya zurriya ko haula ko dangi ga duk waɗanda aka shafe su ba ma'ana in dai an riga an shafe su to ba sa hayayyafa ko ba sa ci gaba da hayayyafa wannan ita ce mafi ingancin magana da mu rinjayar da ita akan waɗancan hadisan da suka gabata dalilin da yasa za mu gabatar saboda in mun kula wancan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yana zato ne wala ura mai wa lokacin ba a riga an sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai ya gina akan zato daga baya kuma Allah madaukaki ya sanar da shi cewa idan an mayar da su birana ko an mayar da su alade to ana shafe su ne gaba ɗaya a halaka su daga baya ba sa ci gaba da rayuwa su ci gaba da hayayyafa da haka manzon Allah da ya zo ya faɗa na ƙarshen bai yi shakka ba bai ce zato yake ba sai yake tabbas ne wannan yake nuna kenan magana mafi inganci shine an shafe su gaba ɗaya Allah ya tare mu wa idza adana rabbuka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza adana القيامة من يسومهم سوء العذاب Allah mai girma da ɗaukaka ce wa ibta'azzana rabbuka yayin da ubangijinka ya sanar ai a'lamahu ya sanar da su cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati zai aiko musu ya tayar musu da wani da zai rinka azabtar da su har zuwa tashin alkiyama man yasumuhum wanda zai rinka dandana musu su al'azabi mummunar azaba inna rabbaka la lallai iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ikuba ne wa innahu la ghafurun amma sai dai shi Allah madaukaki mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai banu isra'ila saboda irin taurin kai da rashin ji da suke wa Allah madaukaki da tsaurin ido ubangiji ta'ala ya sanar da su cewa lallai rayuwarsu za ta zamo a cikin matsala saboda zai rinka aikowa zuwa waɗanda za su rinka azabtar da su har zuwa tashin alkiyama wannan yasa banu isra'ila suka dinga haɗuwa da jarrabawa iri-iri wani lokaci a jarrabe su da jalut ya ta gana musu azaba har sai lokacin da Allah maɗaukake kawo annabi Dawud alaihi salam wa qatal Dawud jalut ya kashe ya kashe jaluta sannan suka fita daga cikin fitinar fitinar jaluta har yanzu ubangi ta'ala ya zo sake raba su da buktu nafsa wani sarki da ya zo ya yi ta kakkashe su ya shiga cikin baitul maqdis ya yi ta gunduwa gunduwa da mutane yana karkashe su ya yi ta adi sannan kuma ya fita wannan ne yana daga cikin sakamakon da Allah madaukake banu Isra'ila saboda taurin kai da suka yi da tsaurin kai da rashin ji wa Allah shi yasa ma Allah madaukake cewa qadayna ila bani isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعضنا عليكم عبادا لنا وبنجي تعالى يتي مرغا وبنو إسرائيل في الأرض مرتين ku a girma sau biyu a ɓarna guda biyun nan duka Allah maɗaukaki zai darrabe ku da ɓarnar da kuka yi Allah maɗaukaki kawo da zai kashe ku ya dinga azabtar da ku kamar yadda kuka saba wa Allah maɗaukaki fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin idan karo na farko ya zo barnar da kuka yi na farko to Allah maɗaukaki ya ce za mu aiko wasu daga cikin bayin uli ba'sin shadidin masu tsananin ƙarfi haka Allah madaukaki zai turo musu su rinka azabtar da su fa ja su khilal diya su rinka shiga cikin baitul maqdisi suna kakkashe su suna kame bayi daga cikin su to haka Allah madaukaki dinga musu idan sun koma Allah madaukaki sai sake jarabar su da wani ya ta karkashe su haka suka yi ta rayuwa suka tarwatse a cikin ƙasa suna haduwa da azaba har lokacin da Allah madaukaki aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maimakon sai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su fita daga cikin bala'in da suke cikin nan na azabtarwa kala kala amma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama din suka masa tawaye bal ma suka ce amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ma bai shirya da su ba bai zauna da su lafiya ba abin da ya kai har annabi sallallahu alaihi wasallama ya yake su domin dukkan yahudawan da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda bai shi amanar annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga banu quraiza da banu qainuqa da banu nadir duka haka suka cin dinga cin amanar manzon Allah alaihi salatu wassalam bayan an kulla zaman lafiya an kulla zamantakewa da su na lafiya za a yi zaman lumana amma sai su hada baki da wasu su zo su ci amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya zo ya ke su haka su ma waɗancan su sake yi haka su ma waɗancan su sake yi duka waɗannan kashin yahudawa guda uku duk sai da suka kare a haka sannan haka nan yahudawan da suke khaibara su ma haka suka sha amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda da yawa daga cikin yahudawa da suka hada baki da a azazotul ahzab yakin nan da yazo garin madina annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa aka yi tono aka kewaye gari saboda girman runzunar da ta kawo hari to sun hada baki da wasu daga cikin yahudawa waɗanda suke zaune a madina bayan yaki ya ƙare. suka gudu saboda sun san cewa sun ci amanar annabi alaihi salatu wasalam don haka za a iya kama su a musu hukunci wannan yasa sai suka gudu sai mutanen khaibar kuma da yake yahudawa ne yan uwansu suka ba su mafaka wanda yake nuna su ma sun daure musu gindi kenan abin da ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake su to haka waɗannan mutane yahudawa suke a duniya kullum mutane ne waɗanda ba sa son zama lafiya da al'umma duk inda suka zauna ba za ka ji an zauna lafiya ba shi yasa duk irin wani teburin sulhu da za a zauna wai a daidaita tsakanin filistinawa da yahudawa wallahi ba za a shirya ba ba za a taɓa shiryawa ba duk teburin da za a zauna za su warware amana Za a zauna da su ai sulhu ai sulhu ai sulhu amma kullum sulhu ake sulhu yake karewa ba wani sulhu da za su yarda da shi sai dai mutanen filistin gaba ɗaya su tashi su ba shi wuri in ba haka ba za su taɓa yarda ba mutane ku zo ku samu mutane suna zaune a ƙasarsu sun je sun samu mutane a filastin suna zaune bayan allah maɗaukaki ya tarwatsa su a cikin duniya sun rasa wurin zama shekara dubbai amma daga baya ku zo ku samu mutane sun zauna shekara da shekaru suna zaune da 'ya'yansu da jikokinsu amma ku zo ku ce dole sun ja sun ba kuma duniya ta ɗaure musu gindi har ya zama da cewa su filastinawa da suke zaune wai su ne ake ta kokuwa wai a yarda cewa ƙasa ce mai zaman kanta wai a yarda ma cikin ƙasa ce musulmai saboda rolin da suka yi suna gani ba yadda suka iya da sun ana cewa isra'ila maz'uma haka da ake cewa haka larawa na suke faɗa kasar isra'ila da ake faɗa ma'ana ba su yarda ma akwai kasar isra'ila ba amma ka duba yanzu haka wani malami yake cewa yace kunna naqulu isra'ila al-maz'uma fa asbahna nahnu al-maz'umin yace da kullum muna cewa kasar isra'ilan ƙarya kasar da babu ita yace karshe sai da muka dawo mu ne makaryatan to duniya ta da akwai isra'ila amma ba sai da akwai filistin ba kullum za a je ƙuri'a akan a jefa kuri'a a yadda cewa filistini kasa ce sai ka samu wasu kasa wasu kasashen da ya kamata a ce sun jefa kuri'a sai su ta waye sai su ki jefa mata kuri'a kuri'a ta karshe da aka yi Najeriya ta wata jefa kuri'a ba wanda lokacin an ce kuri'a ɗaya ake nema filistini ta zama ta samu kasa zama kasa mai jin cin gashin kanta a duniya ana jiran Najeriya tana jefa mata ƙuri'a shikenan ta zama kasa mai gashi kanta amma da najeriya ta je sai ta yi shiru ta ce e ba ta ce e ba ba ta jefa ku sai ta yi afsali shikenan kuma ta zama ba ta ci ba. Allah ya sauka ubangiji ta'ala ta inna rabbaka la sari'ul iqa lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu la ghafurur rahim Allah amma Allah madaukake mai yawan gafara ne da yawan jin kai wannan irin kalma mun karanta ta a baya wanda muka ce haka Allah madaukake ke uslubin alqur'ani idan ya kawo uquba kuma sai ya kawo gafara muka ce in ya gabatar da uqubar to sai ya kawo wani abin da zai nuna cewa lallai dai rahmat ta ta fi uquba sayawa da haka anan yace inna rabbaka lasari'u iqa da yake ya fara gabatar da uqubar azaba sai yace kuma wa innahu laghafur sai kara da rahim to muka gane cewa rahmar Allah madaukake da jin kansa da gafararsa ta fi azabar sayawa نعم وقطعناهم في الأرض منهم ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم مكيين كاسو مكرر لباسو في الأرض أباين قصا أمما الأمة الأمة jama'a jama'a haka Allah maɗaukake rarraba su gida daban-daban minhum salihun a cikin su Allah maɗaukake ce akwai salihai akwai nagari wa minhum duna zalik a cikin su akwai waɗanda ba haka ba ma'ana su ba nagari bane kenan wa balawnahum bil hasanat mun jarrabe su bil hasanat da kyawawan abubuwa wa adi sannan mun jarrabe su da munana ma la'allahum yarji'un ko sa koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala banu isra'ila Allah madaukake ya rarraba su suka zama mutane ne masu rarraba da juna suka rarrabu gida da yawa cikin su suka zama mutanen kirki waɗanda suka gaskata annabawan Allah suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo waɗannan ba wanda ya kai su rabauta domin idan banu Isra'ila idan ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana samun ninkin lada guda biyu ne ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هكا الله من أكيتي لا دا منك بيو أكي بس فهو دا إيماني دا سكي na فنكم sannan صلى الله عليه وسلم ما wasallam سكي أجي جرمان كي suka yarda da hakika da tabbas da gaskiya suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan sune irin su Abdullahi ibn Salam Allah ya kara masa yarda minhum as-salihun cikin su akwai mutanen kwarai wa minhum dun zalika akwai kuma wadanda ba na kwarai din bane ubangi ta ala cewa balawnahum bil hasanati was sayyi'at mun jarrabe su da dangin abubuwa guda biyu abubuwa masu kyau da kuma marasa kyau duk mun jarrabe su da shi domin jarrabawa Allah iri biyu da, ba ko dai Allah madaukake jarrabe ka da mai kyau a wajenka ko kuma ya jarrabe ka da mummuna a wajenka amma shi Allah a wajensa duk masu kyau ne Allah madaukake baya halittan abin da yake sharri ne zalla lokacin da Allah madaukake jarrabe ka da wani abu marar kyau kai ne kake ganin sa marar kyau amma Allah madaukake ba marar kyau ne a wajensa ba kai lokacin da Allah ya jarrabe ka da talauci kai yanzu kana ganin mummunan abu ne talauci tabbas mummunan abu ne domin har annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da shi yace Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ya Allah ina so ka tsare ni da kafirci sai yace kuma ka tsare ni da talauci saboda talauci mugun abu ne idan mutum ya masa katutu in bai koshi da ilimin addini sosai da imani ba har mutum yana barin addinin musulunci ba saboda tsananin talauci da bala'i to ka kai a wajenka talauci musiba ce sharri ne kake ganin sa amma kuma a wajen Allah madaukaki ba lalle zama sharri ba gare ka domin Allah madaukaki kan jarabu bayi ne da abubuwa guda biyu wa namlukum bisharri wal khair fitna wa ilna turja'u in Allah madaukaki ya ga dama sai jarabe ku da alkhairi jarrabawa ce sai ga wani duk abin da ya samu kuɗi wani ne da cewa kai ko rabo na ake bani ne a duniyar nan duk kasuwar da ya shiga sai ga yana samun kuɗi kai kuma duk inda ka shiga sai ka faɗi wannan Allah madaukaki ya jarrabe shi kai ma Allah ya jarrabe ka ne shi da aka jarrabe shi a ga yaya zai yi da ni'imar da Allah madaukaki ya masa din nan zai dauka daga Allah ta ni'imar ko ya dauka dabarar sa ne iya calculation din sa ne da wayon sa kaso da haka yake sai ce a ba dama wani ko ina mutum bai yi makaranta ba ina zai iya kasuwanci yadda wanda ya karatu saboda ya dauka karatun sa ne abun ba haka bane Allah ne ya jarrabe ka akwai wani mai kuɗi ne taɓa cewa yanci shi har tsoro ke ji wallahi duk kasuwancin da ya fara sai gana samun kuɗi kamar hauka har tsoro ke ji wani kasuwancin ma ce na fara sai in rufe shi saboda kuɗin da nake samu yayi yawa jarrabawa ce za ka yarda Allah ne yake yi ba za ka ɗauka dabaran ka bane da wayanka ba sannan in ka ɗauka Allah ne maɗaukaki ne ya maka ka yarda ma tukun kana cikin ni'imar domin wani yana cikin ni'imar ma bai ma san yana cikin ni'imar ba ballantana ya itirafi da ita ballantana jingina ta zuwa ga Allah kullum yana samun abu amma baya ganin cewa yana samu zai iya zuwa kasuwa ya samu naira dubu ɗari riba amma ba mai jin ya samu riba dubu ɗari amma duk ran da ya je faɗi dubu goma kowa sai ya ji labari kaga wannan bai lokacin yana cikin lima ba ko kullum a kuka yake a korafi kai rayuwar nan dai sai a hankali wallahi kai kuna ganin mu ne ne kamar wani abu ne wallahi abin da hakuri ake yi ba ya ganin cewa yana cikin nima wani bawan Allah suna zaune da wani mai kuɗi ya ka baka ba shi labari ka ce wallahi motar sai ne ta accident babbar mota ta accident guda ɗaya sai ce kai la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yace kai mai kuɗi yana ganin asara wani dai talauci ya masa duka yana sa sai ce talaka ko yana ganin takaici to an baka da shi na zaka yi asara sai dai takaici shi wani so yake yar samu ya zama yana da dukiyar ya rinka yin asarar ma ba sai kana da shi ke asarar ba sai ka ce Allah ya sa da abin da ya tare to wanda yake samun jarrabawa ne gare shi zai gode wa Allah zai ɗauka ma yana cikin nima ba sai ɗan kasuwa kawai ba kada ɗan kasuwa su ce su kaɗai nake ta faɗa ma'aikatan gwamnati masu sana'ar hannu ɗan kwadago kowa cikin abin da yake samu ka yarda cewa kana cikin ni'ima da Allah maɗaukake maka domin wani so yake shi ya samu ya iso wurin da kake bai samu ya iso ba ba na manta lokacin da aka ɗauke ni malamin makarantar firamare da aka bana appointment ina ta murna an bani malamin makarantar firamare dai rahoton makarantar da zan yi wahil basta na nuna masa ya ga alamar da ina ta farin ciki ne ina ta murna ce a ah, yanzu murna kake ta yi <laughs> ya ce wallahi mu ma da haka lokacin da aka dauke muna ta murna mun lokacin abin kirki ne <laughs> shi fa ya kai basta ni kuma yanzu aka dauke ni glass teacher arabic teacher baya ganin cewa yana cikin nima kwata-kwata to wanda bai yadda ma yana cikin ni'ima ba ina ma zai jingina wa Allah ya ce Allah ya masa ni'imar ba zai jingina wa Allah ba sannan kuma jarrabawa ta ƙarshe yaya yake yi da dukiyar da yake samu yana kashewa a hanyar da Allah yake so duk yana cikin jarrabawa wani zai samu kuɗin amma duk abin kirkin aka kawo ba zai yi ba wani na cikin matsala ba zai iya taimakon sa ba wani bai da lafiya ba zai iya saya masa magani ba sai bushasha in abin shi ta ne to anan zaka ga yana rauri yana kashe kuɗi amma aikin Allah ba zai yi ba ciyar da bayan Allah ba zai yi ba taimakon bayan Allah ba ruwansa da shi wannan ya cikin wannan an kawo masa ma sai ya mu ba irin wannan muke ba yi to kaga wannan an jarrabe shi ne da alkhairi amma ya ga masa shari'a. kasu da alkhairi ne a zahiri aka bashi amma sharri ne gare shi shi don bai shi jarabawa ba wani kuma a jarrabe shi da talauci ko rashin lafiya ko damuwa duk jarrabawa ce wa balawnakum bil hasanati wa sayyi'ati kin kai ma da aka jarrabe ka da talauci ana so a gani ne zaka yi jurewa ko zaka zama mai korafi kullun ka zauna sai kai bayanin matsala kai ai muna cikin wahala kullum a cikin matsala kake kai duk inda ka zauna sai ka koka wa mutane ba za ka gode wa Allah madaukaki akan neman da ya maka ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum kullum manzo Allah yake ka duba na kasa kar ka duba na sama domin in kana duban na ƙasa ne zaka iya gode wa Allah amma in kullum na sama kake duba ba zaka wa Allah ba ko za ka zama mai roƙo ka roƙi wannan yau ko ba ka roƙi wannan jibi kana can gidan can wajen roƙo gobe kana ofis ɗin wani jibi kana gidan wani duk kana roƙon mutane shi ma duk yana daga cikin cewa baka ci jarabawa ka daure ka jure da haka magabata suka ci jarabawa ba sa roƙon mutane su jure talaucin da Allah maɗaukaki da rabe da su wani ma ba za ka gane cewa yana cikin talaucin ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf saboda kamewansu jahilai sai su dauka cewa kuɗi ne da su a wadatar suke alhali kamewa ne da ka shi za ba su roƙon mutane domin sun san haramun ne wasu alkawari suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tun da muka manzon Allah ka hana roƙo suka ce to ba za mu roƙo ba kuwa ko mu lalata ne ta fadi ina kan raƙumi ba zan roƙi wani ne ko mun ba dan sauka da dauko kaya ta ne wanda yake wannan ina zai tambayi wani ya ba shi abinci balle ya je na neman a ce masa ragon suna ragon suna dole ne ko ragon layya dole ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ban ga dalilin da zaka je kana roƙo a sa maka ragon suna ba in kana da dama aka ce kai baka da dama shikenan ya faɗa kanka haka layya kana da shi kai baka da shi shikenan Allah ba zai tambaye ka me yasa baka yi layya ba Kamar rashin shin jarrabawa ne yake sa mutane suke zama maroka roki wannan su roki wannan Allah ka tsare mu wa balawnakum bil hasanati was sayyiati girji yarji'una duk jarraba wanda ake yi ana yi wa mutum ne ko zai koma zuwa ga Allah madaukaki Allah ka sa mu jarrabawoyin da ka mana kuma Allah ka ga jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba na'am fa qala min wa Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu khalifofin barna suka khalifance su suka bi bayan su warithul kitab sun gaji littafin at-taura ya'khuduna 'arada hadha al-adna suna karban wato dan wannan tarkacen duniyar wa yaquluna suna cewa sayyughfaru lana ai za a gafarta mana wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu amma idan wani tarkacen duniyan kwatankwacin wancan da suka karba ya sake zuwa sai su sake karba kuma ubangiji ta'ala ce alam yukhad alaihim mithaqul kitab shin ba mu yi alkawari da su bane ba mu yi alkawari wajen rukon littafi da su ba Allah ya kulu ala Allah illa alhaq cewa ba za su jingina wa Allah madaukaki wata magana ba sai ta gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanta littafin at-tauran wadarul akhiratu khairu lil ladina yattaqun gidan lahira shine ba alkhairi ga waɗanda suke jin tsoron Allah madaukaki suke tsare dokokinsa afala ta gailuna Allah madaukaki shin ba za ku hankalta ba banu isra'ila da Allah maɗaukake ba da labari cewa cikin su minhum salihun wa minhum duna zalik cikin akwai mutanen kwarai akwai kuma mutanen banza to sai Allah madaukaki ce fa khalafin ba'din khalfu. sai aka samu wasu miyagun kalifofi suka biyo bayansu ma'ana duk da cewa waɗancan ga yadda suke da irin matsalolinsu amma dai akwai na kirki waɗanda suka biyo bayan suka kasa su su duk gaba ɗaya babu na kirki domin khalf malamai suka ce a larabcin aka ce khalaf ana nufin wanda ya beye bayan wani da alheri in aka ce khalf aka yi sukuni wa lamun din wanda ya biyo bayan wani da sharri da haka Allah madaukake ce fa khalaf ba'dhum khalfu. haka ma Allah madaukake shi nufa khalal ba'din khalfun A aba'u salata wa tabu shahawat wasu khalifofi makarnata sai suka biyo bayan su aba'u salata suka todar ta sallah wa tabu shahawat suka bi sha'awan zuciyarsu fa sawfa yalqawna ghayya za su shiga wuta inji Allah to nan ma Allah madaukake ce fa khalafin ba'din khalfun wasu miyagun khalifofi ne suka biyo bayan waɗancan din waɗanda ma su sun kasa waɗancan gashi dai sun gaji littafin التوراة أما بس أيك لشيبا إذا أكثي أنقى جل التازي معنى الله مدوك كي يا إيكو مكو دل التازي كو مقال التافن نناوكني كو أكا إيكو وشي دهك كونقى جوا دل التازي شيسا الله مدوك كي كي شوى الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق من الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah madaukake ce mun gadar da wannan littafi ga waɗanda muka zaba cikin bayinmu cikinsu akwai masu zaluntar kansu su rika ƙetare dokokin Allah maɗaukaki. wa minhum muqtasid cikinsu su akwai matsakaita waɗanda su duk abin da Allah maɗaukaki ya wajabta musu za su yi suna iya ƙoƙari su yi duk da cewa ba sa yawaita yin ayyuka na nafila wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah ciki kuma akwai waɗanda suke rige-rige wajen aikin alkhairi da izinin Allah su ne mafiya daraja cikin su gaba daya to nan ma su ma haka banu isra'ila aka ce wari fulkita ba sun gaji littafi mun gadon littafin ko dai ka gaje shi kai aiki da shi ko kuma baka gaje shi baka yi aiki da shi ba shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama din aka kasa su zuwa kashe uku a ciki akwai waɗanda suke rukun sakainar kashi wa littafi su ne zalimin da nafsihi a ciki akwai waɗanda suke ruko da shi duk da cewa ba su riko da shi kamar na ƙarshe ba amma dai suna riko da shi gwargwadon iko su ne muktasid akwai kuma waɗanda suka rike riko na ƙarshe su ne sabiqun bil khairat Allah ka sa mu ciki to waɗannan yahudawa gashi sun gaji littafi amma ba su yi aiki da littafin ba saboda ya khuduna arada hadha adna suna karban wani tarkacin hadha adna wannan makusaciyar wannan duniya saboda suna karban cin hanci da rashawa su ɓoye gaskiya da ta zo cikin littafin Allah saboda haka Allah maɗaukake ce ya kuduna arab hadal adna suna karɓan tarkace aka ce al'arab malamai suka ce sun mai al'ardu ardan li'annahu aridin wala baqa alahu ana cewa al'ardu dan wani abin da ka samu na duniya ake ana shi al'ardu saboda arid ne zuwa yake kawai ya wuce ba zai dawoma ba zuwa zai ya wuce ya kare da haka aka ce da shi ardu to Allah madaukake shi dan wani abin duniya suke karba dan kankani su sayar da wannan abin da suka gada na littafin Allah wa yaquluna sayughfaru lana amma sai suna karban kuma suna cewa ai Allah bai yafe mana ai Allah bai gafara ne ai ko a cikin wannan al'ummar ana samun masu yin haka kullum yana sabon Allah ya ƙi yana cewa inna Allah ghafurur rahim na'am ghafurur rahim ne amma kuma shadidul iqab ne da ka dole ka kiyaye baka san ina zaka samu kanka ba amma sai ka rinka cewa sai gufaru lana ai da ya kai mana dai da ai mana gafara dai wa in yatihi ma'rudun mithluhu ya'khudhuhu in aka sake kawo musu kuma wani dan tarkatan duniyan kwatan kwacin wancan hannu sai sake karba kullum suna karba kuma suna cewa sai gufaru lana Allah madaukake ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab sun ba a yi alkawari da su a cikin littafi ba Allah ya ƙuru ala Allah illa haqqa kada su faɗa wa Allah komai sai abin da yake gaskiya ne me yasa za su koye gaskiya saboda wani abin duniya da suke karba ai an yi alkawari da su a cikin alqur'ani cikin littafin su cewa ba abin da za su faɗa sai gaskiya ba za su jingina wa Allah ƙarya ba amma sai su karɓi don ɗan mata'in duniya sai su koye gaskiya Allah madaukaki ya alkawari da su wa ila akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabitha ma yashtarun ubangiji ta'ala yace bashi lokacin da muka yi alkawari lokacin da Allah madaukaki ya alkawari da ma'abuta littafi me alkawarin da aka yi da su la tubayyinunahu lin-nas za ku bayyana da abin da ke cikin littafin wa mutane wala taktumu da ku ba za ku ɓoye ba fa nabazuhu amma sai suka yi jifa da shi wara a bayan bayan su dan haka suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah domin duk wanda za a bashi wani kuɗi ya ɓoye addinin Allah ya ƙi faɗan gaskiya a cikin addinin Allah to fa lalle ya karya alƙawarin da ya zo a cikin littafi kuma ya sani cewa lalle ya shiga cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sani yayi ƙarya wa Allah shi yasa Allah madaukake ce ai an yi alkawari da su Allah ya kuzo ala Allah illa alhaq ba abin da su ga wa Allah sai gaskiya to idan aka ba su kuɗi sai suka canza hukuncin Allah to sun kirkiri ƙarya sun jingina wa Allah kira shi yasa waɗanda Allah madaukake sa suke hukunci tsakanin mutane wajibi ne su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ka kuskura a baka wani abun duniya kai hukunci ba daidai ba ta karɓi rashawa da cin hanci domin duk lokacin da wani ya baka kuɗi ba shi da gaskiya sai ka ɗauki gaskiya ka bashi yanzu ka san da hukuncin Allah ne ga nan inda gaskiya take inda Allah yake nan ne gaskiyar amma ka canza ta kace can ne ka karɓi kuɗi yanzu ka canza gaskiyar da Allah maɗaukaki ce ita ce gaskiya ka mai da ƙarya ta koma gaskiya ka shiga cikin alƙawlu ala Allah bi ghairi ilmi ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah abinda ba haka ba ka ce haka ne saboda wani abu duniya da zaka karba wannan yasa saboda hadarin irin wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasa alkalai guda uku yace qadiyan fil nar wa qadin fil janna alkalai guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yan wuta ne guda ɗaya ne dan aljanna a cikin duk uku ɗaya ne dan aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ne yan wuta na farko ne wanda bai ma san hukuncin baballanta na yi mutum jahili ne bai san komai addini ba sai je a shi alkali abin da ke faruwa kenan kuma mutum bai san shari'a ba sai je karba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wulli alqada faqad dubiha bighairi sakin duk wanda aka jibinta masa alkalanci wanda Allah ya ce fa an kamar an yanka shi ne ba da wuka ba saboda hadarin da ke ciki magabata ta waye suke yi akwai cikin magabata wanda sai an masa bulala kafin ya karba alkalin ko ka karba ko a dake ka saboda ya fi kowa cancanta a garin amma ya ki sai shugabannin su ce to ko mu dake ka ko mu sa ka a firzina ko ka karba ba ma ka duba yau kuɗi ake bayarwa ita ta ba da kuɗi saboda wai samu ya ce kaji ya kai can ya ce zabi ya kai can so duk saboda a bashi alkali annabi sallallahu alaihi wasallam ce na biyu shine wanda ya san gaskiya amma bai aiki da ita ba shi ma dan mutane Allah ya tsare na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan aljanna wanda ya san hukuncin kuma ya aiki da shi ya san gaskiyar kuma da ita ya hukunci ko da ku ya yi kuskure lada za a bashi da a ce alkali yana da ilimin shari'ar musulunci sai zo ya yi hukuncin tsakaninsa da Allah ya yi amma sai kuskure manzon Allah ya ce lada za a bashi guda ɗaya, in yayi daidai kuma sai a bashi lada biyu amma idan ya san gaskiyar ya danne ta saboda wani abu duniya da aka bashi wallahi hadda yi yan uwa musulmai wannan abin ya zama kamar halal a wajen mutane Allah ya sauka wa darasu ma fi shi Allah madaukake shi gashi sun karanta abin da ke ciki sun gani to Allah yake ku sani wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira wallahi ya fi alkhairi ga duk waɗanda suke jin tsoron Allah me za ku samu a wannan duniyar me a cikin ta ma duk abin da kuka samu to da za ka samu mutum a ce aikinsa kenan ya cuci wancan a bashi cin hanci ya cuci wannan a cuci wannan ya cuci haka ne har ya gama aikinsa ya ritaya ka gaba shi da kokobo ya gama rayuwarsa a cutar mutane amma ba shi da kosi shi hausawa suna cewa garin banza a wani banza ke kare Allah ba zai sanya albarka a cikin abin ba afala ta kai nuna Allah madaukake ce shin ba za su ba za ka hankalta bane ai ne hankali kullun yana fifita lahirar sa ne akan duniyar sa Allah ya kace muke mu na والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة Allah mai girma da daukaka ce wallazi ne maslikuna bil kitabi amma waɗanda suke riko bil kitabi da littafi wa aqamu salata suka tsaye da sallah inna la nudhi'u ajra al muslihin lalle Allah madaukake ce ba ma tozarta ladan mutanen da suke gyara ayyukansu bayan Allah madaukaki ya faɗi irin mummunan ƙarshe da waɗanda suka kauce wa dokokin Allah za su yi da irin ukuba da Allah madaukake tun a duniya ga banu Isra'ila saboda tawaye da suka yi wa Allah sai ubangiji ta'ala ce to amma fa in kuka zo kuka riko da littafin Allah kuka tsaye da sallah to Allah madaukake ba zai da aikin ku ba ma'ana ubangiji ta'ala na kiran ku tuba ku yi tuba ta gaskiya ku yi riko da littafi yumsikuna ko yumsikuna a wata kira duka kirawoyi ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce yumsikuna daga kalmar amsaka yumsiku kenan in an ce yumassikuna daga masaka kenan masaka yumassiku ubangiji ta'ala ce waɗanda suke riko da littafin da aka ba su kuma suka tsaye da sallah to inna la nudhi'u ajra al-muslihina malamai suka ce ubangiji ta'ala ya bayyana da al-muslihin wanda inda ya ce inna la nudhi'u ajrahu da ya isar tunda an riga an faɗe su an ce wallazi ne musikuna bil kitabi waɗanda suka yi riko da littafi wa aqamu salata suka tsaye da suka tsaye da sallah inna la nudhi'u ajrahum ba za mu togar ladan su ba ai da an gane su to amma sai ce inna la nudhi'u ajra al muslihin domin mu gane cewa waɗanda suke riko da littafin Allah waɗanda suke suka tsaye da sallah sune Allah madaukakin yake ce da su al muslihuna saboda a baya yace minhum salihuna wa minhum duna zalika in kana so ka san su wai as salihuna to su ne allazina yumsikuna bil kitabi wa qamus sana Allah ka sanya mu daga cikin su na'am wa baki ya sake komawa dai har yanzu yana kiran banu isra'ila su tuna ni'imomin da ya musu a baya su gaskata wannan sako da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya waɗannan abubuwa duk da allah maɗaukaki ke ba su labari suna na a cikin littattafansu annabi sallallahu alaihi wasallama in ba manzo ne na allah ba ba shi da wata hanya da zai iya sanin wannan abin da yake ba su labari kuma ga shi nan suna gani a cikin littattafansu suna karantawa hakan ne yake faɗa haka ne bal ma a cikin akwai labaran da suke koyewa ba a so su sani ba a so ba sa so mutane su sani saboda suna ganin abin kunya ne gare su amma alkur'ani zai faɗa yanzu kistan da muka karanta ta ashabu sabt masu yin su nan aka ce yana daga cikin wato labarin da yahudawa suke ta ɓoye shi ba a so su san ba sa so a san abin kunyar da suka yi na su da suka je suka yi ranar asabar Allah madaukake mai da su barara ba sa son wannan kissa ta fito cikin jama'a amma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ita amma duk wannan saboda tsaurin kai irin na banu Isra'ila bai sa sun zo sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yan kadan daga cikin su to ubangiji ta'ala ce wa in ambaci yayin da nataqana al-jabal fawqahum muka daga dutsen nan fawqahum a saman su ka annahu dhulla kamar ka ce wasu giragizai ne a sama wa huwa Kai un bihim suka tabbatar cewa lallai un bihim zai afka musu wannan dutsen khudhu ma atainakum biquwwa muka ce da su ku yi riko da abin da muka zo muku da shi bi kuwacin da ƙarfi wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna abin da ke cikin littafin nan naku ko azantu da shi la'allakum tattaquna dan ku zama masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da Allah madaukake da rubanu Isra'ila da shi wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur Allah madaukake ya ambata a cikin suratul baqara wa idza akhadna mithaqa bani isra'il wa rafa'na fawqakum al-tur yayin da muka yi alƙawari da banu Isra'ila wa rafa'na fawqakum al-tur muka daga dutsen tur wato wani dutse ne aka daga dutsen tur din nan wanda annabi Musa alaihi salam ya je magana da Allah madaukaki a wurinsa to shine aka daga saman su za a rufe musu shi Allah madaukaki ya ku yi riko da abin da aka zo muku da shi da gaskiya ko zantu da abin da ke ciki kuma suka ce za su zantu amma ina bayan fitansu daga cikin wannan jarrabawan suna sai su sake koma wajen saman Allah kamar da muka da kissa a shekarar da ta gabata irin abubuwa da Allah madaukaki ta jarraban su da shi فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك haka suke cewa in dai an yaye mana wannan azabar to za mu koma zuwa ga Allah za mu imani da kai amma lokacin da za a yaye musu wannan abun kuma sai su koma zuwa ga sabawa Allah madaukaki haka ma a nan lokacin da aka daga musu dutse aka ce ku yi imani khudu ma atainakum ku yi riko da abin da aka zo muku da shi bi kuwatin da karfi wasma'u kuma ku ji amma ina za su ce sun yi imani za su yi imani amma kuma daga baya za su sake komawa kan zaben Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsare mu na wa inna rabbuka min bani adama min ظهورهم ذريتهم ɗaukaka ce wa akhadha rabbuka ambaci lokacin da ubangijinka ya riki min bani adama daga 'ya'yan annabi adamu alaihi salam min zuhurihim daga tsatsunsu zurriyatahum zurriyarsu gaba ɗaya wa ashhadahum ala anfusihim kuma Allah maɗaukake kafa su shaida a kansu alastu da rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce ya Allah mun yadda kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili ubangiji ta'ala ya sanatar da ku wannan alkawarin da kuka yi ne dan kada ranar alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafili ai mun rafkana ne mun manta da wannan alkawarin da muka yi tsakaninmu da ubangijinmu ubangiji ta'ala yana ba mu labari wani alkawari da yi da 'ya'yan annabi adamu alaihi salam gaba ɗayansu domin asali allah maɗaukaki yana halittar bayi ne akan istiqam akan hanya ta daidai akan tafarki na daidai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhwidanihi aw yunastaranihi aw yumajjisanihi kowa ka gani a duniya ana haifansa akan musulunci ne iyayensa ne in bai yi sa'a ba su da shi ba yahuda in yahudawa ne su da shi ba nasare in nasara ne ko su mai da shi wato ba majusi idan majusawa ne amma kowa Allah maɗaukaki na, yana halittarsa ne akan addini mai kakke a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a hal tahsabuna fiha min jala'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, haka ake aifan da yana kan fitsira yana kan addini yace kamar yadda dabba take haifan dabba jam'a mai tararriya cikakkiyar halitta take haifansa da shi hal ta na fi hamin jada'a shin kuna iya ganin wata mai yankakken kunne ko mai zagaggen kunne ko mai gutsararren kunne lokacin da ake haifansu ba a haifansu haka ma'ana yadda dabbobi suke haifan 'ya'yansu gangariya in ka ga akuya da yankakken kunne to bayan an haife ta ne aka yanke mata in kaga an ga akuya da tsagaggen kunne to bayan an haife sa ne aka tsaga mata kunnan, to haka dan adam yake asali Allah madaukake da sa ne yana wato sa akan addinin musulunci in kaga ya canza addini to canza masa akai shi yasa ba karamin nima bane gare mu wallahi a ce Allah madaukake ya yi ka ka samu kanka an aife ka musulmi da yanzu baka san irin halin da kake ciki ba ana cewa mun lokaci yayi da haka dole zan dakata a nan abinda na faɗa daidai Allah maɗaukake ban da lada abinda ne kuskure Allah maɗaukake ya mu in Allah maɗaukake ya kai mu gobe sai mu ci gaba da wannan ayar da muka tsaya a kanta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين